Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 41, 31 da kuma 25. Sai kuma tashar VOA Africa a jamhuriyar Nijar akan mita 102.5. gana masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama ce a tashoshin f na rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniya kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. A cikin wannan shirin za ku cewa akwai bukatar a inganta ayyukan 'yan sanda kuma a samar da aikin yi ga matasa muddin ana son tsaro ya inganta. Ghana za ku je da jamhuriyar Nijar ta cafke wasu matasa akan zargin tara husumi cikin al'umma ta amfani da hanyoyin sadarwar zamani. kana za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wace hanya ko kuma hanyoyi kuke jin ya kamata a bi domin daƙile ayyukan sace mutane amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Alhamis ne shugaban Amurka Barack Obama ya buɗe taron kola zango na hudu na ƙarshe kuma gare shi a kan tsaron makaman nukiliya a nan birnin Washington DC, inda ya lura cewa har yanzu duniya na ci gaba da fuskantar barazana daga haɓaka makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi, da kuma yiwuwa 'yan ƙungiyar ISIS na iya tayar da bam mai tururin guba. Kafin taron, shugaba Obama ya gana da shugaban Koriya ta Kudu da kuma Prime ministan kasar japan a fadar white house don tattaunawa a kan barazanar koriya ta arewa sanadiyar gwajin makaman nukiliyar da ita koriya ta arewa din ta yi a watan janairu da kuma gwajin makami mai linzami mai dogon zango kuma a watan fabrairu a bayan wannan ganawar shugaba obama ya ce muna haɗa kai a yunkurinmu na yin kashedi da kare kanmu daga barazanar koriya ta arewa ana sa ran shugaba obama zai yi magana a kan koriya ta arewa da kuma wasu batutuwan tare da shugaban china shi jinping amurka tana ɗaukar china babbar ƙawar koriya ta arewa a zaman muhimmiya wajen aiwatar da takunkumar da majalisar ɗinkin duniya ta kafa mata saboda shirinta na haɓaka makamai a cikin wani sharhin da ya rubuta a jaridar washington post shugaba obama ya ce manyan shugabannin na wato manyan shugabannin duniya cikin har da shugaba muhammadu buhari na najeriya za su takali irin barazanar da kungiyoyin ta'addanci ke yi ga al'umma babban lauyan gwamnatin tarayya na kasar belgium ya faɗa yau alhamis cewa ana iya ta tsakiyar mutumin da ake zargi da kitsa hare-haren ta'addanci na paris zuwa faransa masu gabatar da kararraki sun faɗa cikin wata sanarwa cewa a yanzu hukumomin belgium da na faransa za su haɗa tsara yadda za a tasa ƙera sala abdulsalam zuwa faransa a safiyar alhamis lauyan da ke kare abdulsalam ya faɗa cewa sala abdulsalam zai ba jami'an faransa haɗin kai a binciken da suke yi game da hare-haren da aka kai cedric messi ya faɗa wa manema labarai cewa abdulsalam ba zai ki amincewa da batun mika shi ga hukumomin faransa daga brussels ba inda aka kame shi ranar 18 ga wannan watan na maris bayan da aka shafe watanni hudu ana farautarsa ana zargin abdulsalam da laifin taimakawa wajen kitsa har-haren da ya hallaka mutane 130 a babban birnin faransa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ƙasar Turkiyya a yau Alhamis wani harin bom ɗin mota ya hallaka 'yan sanda guda shida wasu su 23 kuma sun jakata a birnin Diyarbakir wanda akasarin al'ummar sakwardawa ne a kudu maso gabashin ƙasar. a cewar kafafen yada labaran turkiya bom din ya tashi ne a daidai lokacin da wata mota dauke da zaratan 'yan sanda take wucewa dab da babbar tashar motocin bus ta birnin nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin sai dai wata kungiya da ta balle daga kungiyar kurdawa ta pkk ta dauki alhakin wasu hare-haren bom da aka dana cikin motoci har biyu a ankara babban birnin kasar a wannan shekarar an kashe mutane 29 yawancinsu sojoji a ranar 17 ga watan fabrairu a lokacin da mayakan kungiyar pkk suka auna wata motar bas 'yan tawayen kurdawa kuma sun ɗauki alhakin harin bom ɗin da ya faru ranar 13 ga watan nan na maris wanda ya hallaka mutane 37 ciki har da maharan guda biyu a lokacin da ake yanke hukunci akan yadda aka yi amfani da kudaden gwamnati wajen yin gyara ga gidan shugaba jacob zuma kotun kolin kasar afirka ta kudu ta ce shugaban ya keta kundin tsarin mulkin kasar kotun ta ce shugaba zuma zai fitar da daga aljihunsa ya biya kudaden da baiturmalin kasar za ta tantance yawansu waɗanda aka kashe wajen yin gyara ga gidan nasa 'yan majalisa daga bangaren adawa ne dai so kai karar shugaban kasar akan cewa gyaran da gwamnati ta ce na inganta matakan tsaro ne sun hada har da wurin ninkaya da wurin ajiye garken shanu da wajen kiwon kaji da wani makekin ɗakin kallon fina-finai kiyasin kuɗin da aka kashe ya kama daga dala miliyan goma sha biyar zuwa miliyan ashirin ne ƙwararru ta fannin shari'a sun ce hukuncin mayar da kuɗin da shugaba zuma zai yi ba kawai wata nasara ce ba ga 'yan adawa hakan kuma zai ƙara ƙarfafa masu su tsara tsege shugaban ƙasar. labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu fara takon da batun tsaro a najeriya abinda ya sa ake sace mutane yake neman zamewa ruwan dare wannan ya sa na tambayi tsohon kwamishinan 'yan sanda a abubakar tsab wai ina mafita game da matsalar tsaro musamman yawan sace mutane da ake ga bayanin da ya yi muna. Ban sun ɗauki maganar tsaro serious ba. shi yanzu dama aikin tsaro a hannun 'yan sanda yake amma 'yan sanda mu ba su da yawa ba kayan aiki ba ba su alawan da zai sa su saru kwazo su yi aiki yanzu 'yan sanda ba yawa ko kaɗan maimakon a ƙara ɗaukar yara su shiga ɗan sanda yi mutu training ba wannan ba ko ba haka kurun ba yaran nan ne da ba ba su ake wasu yawo su suke waɗannan ba su ake yi in zai mutu samu aiki yana yi zai samu lokacin zai je irin aikin banzan-banzan na ba duba sojan nan kada da aka kama ta kai shi sai banza kowane gari haka ake yi fa su ba magana ne to amma ba a ganin tun da wannan gwamnati ta shigo har ta ba da daman cewa a sake ɗiban yan sanda wasu jami'an tsaro musamman yan sanda sanda da yawa a training nasu yanzu in ya ce za a ɗauki sojoji a baza su su aikin cikin ƙasa sojoji ba aikin su kenan ba aikin su dai su harbi mutum su kashe shi to yanzu an sa su a cikin da abin nan bindigogi ba su samu iri haƙuri da yan sanda su da shi ba. kana jin wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka ba zai wadatar ba ko kuma ba zai inganta matakan tsaro ba a halin yanzu. yan ƙara lambar yan sanda a basu a rawarsu za su ne kamata a basu a ba su kayan aiki kuma a ba su independent kawai dan uwana ne kada yan siyasa wanda su yi su nasu akan kwaransu kuma a kara masu shari'a ba masu shari'a a kara su a ba su kudi a ba su kayan aiki laifi a daure shi aka haka kwanan su kasashe suke yi laifi ba wanda zai laifi a bar shi to a kasan nan in dai kana wani eh, cikin family babban family ne kai laifi ba abin da same ka eh? to ina maganar shugabanci ina maganar su shugabannin waɗannan jami'an tsaro ya kwana me ina hankalin kai karkata game da su wanda suke shugabancin eh, daga jami'an tsaro masu waran kaya 'yan sanda in da za a fara gaskiya ka san eh, shi isa general yanzu ya ya ƙarƙashin sai na aikinsa kuma ya kamata 'yan sandan da suka bar aiki wanda aka ga suna da wula za da taimake eh, eh, eh, aikin tsaro a kasar nan a kira su ba waya da wani su aiki ba ba su ba da shawara abin da za a yi a komi yi kyau in ka je duka ƙauyukan nan za a samu wani suka bar aiki ɗan sanar da soja suna a ƙauyukan nan in gwamnati ta yi su nasu ta ce Allah ku dinga ba mu information ku ba mu labarin abin da ke faruwa wuraren ku za abin da samu dama to ga yanzu wanda suka ritaya ko fashin ba biyan su ya daɗe ya kai shekara da wani ba biyan su ba irin mutanen da kace zuwa taimake ya za iya zama ka ɗan tare da kansu ma da yawa ba su gidajen kwana a su ba biyan su suna zuwa ba biyan su kan kare ya za su iso su aiki sosai tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar lagos kenan abubakar tsaf game da yadda za a inganta matakan tsaro a najeriya a can jamhuriyar nijar ko matasa hukumomi suka tsare domin an same su don yin amfani da hanyar sadarwa ta zamani domin tada zaune tsaye ga su lamu da barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton matasan waɗanda aka kesta cewa sama da goma ne sun fada hannun hukumomin na nishar bayan da aka gano cewa suna yaɗa kalaman ɓatanci ƙabilanci da jahanci a shafukan sada zumunta da zumar ta da zaune tsaye abinda hukumomin ke hasashen suna rawa ne da bazar wasu 'yan siyasa musamman na ɓangaren adawa zargin da shugaban ƙungiyar matasan jam'iyyar model lumana aminu isiya ya ce ƙazafi ne da suka saba huskanta daga jam'iyya mai mulki kwana biyu yanzu mun samu labarin cewa an kama su an tsare su wajen goma sha wani da diyakwa mai an sake saura yanzu goma da a tsare cikin goma ɗin akwai mace biyu guda an sanyanta ce guda incident don ka ga labarin da gare mu dangance da wannan abokan namu ta hanyar whatsapp aka ce sun rubuta waɗannan abubuwa aka ce wannan kuma ce muku waka ce ta yan tarayya mun saba da ita kullum masu da so tsaye da mutane sai kawo shirin cewa tada tarzoma Eh, alhalin ku in tada tarzoma ne yau duk duniya ta shida ka neman tada tarzoma mu lahiya muka nema hukumomin kasar ta nijar sun tabbatar da cafke waɗannan matasa da tuni aka wuce da su zuwa gidan yarin mai saboda zargin su da yunkurin haddasa hargitsi a ƙasa shafukan sada zumunta na matsayin wani dandalin tafka muhawara tsakanin 'yan siyasar nishar musamman matasa sai dai wani zubin sukan sauka daga hanya inda suke cin mutuncin shugabannin jam'iyyun juna ko da yake jam'iyyar pnds mai mulki na ɗora alhakin irin wannan ɗabi'a a wuyan 'yan adawa abdullahi tahe na daga cikin matasan jam'iyyar ta pnds mai mulki malam in ka ga abin da suke faɗa a ciki za ka sata mahakan gobe nijar kowa na bugun juna musamman ma in kai in ka doki kamar misali wanda ke zama kasashen waje sun fi amfani da wanga abubuwan na facebook domin su kawo rikici a cikin ƙasa su ba nan suke ba kuma su ne ke magana musamman da suna adawa gaskiya abu ne ya kamata a tsaye da wannan matasan masu wannan aikin fisibilai domin ba ma adawa suke so ba nan ba su san nijar ko kaɗan kuma cikin abubuwan na suna kawazancin kabilanci ko jahanci a ciki abin da bai dace ba kenan ko ba za a dibe su ba kullum suna ta wannan abun zaman doya da manja ya ƙara kamari tsakanin 'yan adawa da masu mulki tun bayan da aka bayyana shugaba isu muhammadu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da ya gudana a ranar 20 ga watan maris yayin da masu mulki ke zargin 'yan adawa da yunkurin tada zaune tsaye su kuwa 'yan adawar na kallon hukumomin na Nijar da yi wa magoya bayansu bita da kullun siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC. Muna sauraron kiran ku. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ma mun samu kira na farko daga kwara, wane ne daga kwara? Anya, ko layin ya tsinke ne daga kwara wane ne? To, bari mu je Naija. Duka jihohin ruwa daga kwara muna Naija yanzu. Waye a Naija? Ah, Bala na buta ne na kan ji. To, Bala na buta, me ra'ayinka game da wannan batu? wallahi ban saurari maduyin da ake magana a kansa ba saboda hmm? wani hmm? buɗe rediyo ba lokacin to in ka buɗe kaci muna magana ne ya za a yi a rage yawan sace mutane ana garkuwa da su ok magana tsaro kenan sha Allahu doni ni abin da a shawara ta bangaren tsaro dama tsaro ya dogara daga al'ummar ƙasa ne bai dogara daga 'yan sanda sojoji da sauran ss ba duka kowane kowa da kowa na da rawar da zai taka to mun gode bala na buta muna cikin Niger har yanzu wane ne daga Niger wane ne daga Niger ibrahim da mai wanke hula daga garin mai godiya to ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu to ra'ayina game da magana tsaro gaskiya gaskiya ne ba a kwatantawa fa to me yasa ka ci haka na to don saboda duk inda aka ce a za a ware kuɗi a sa a ɓangaren tsaro to inda ya kamata shi aiki akan shi ba sa yi ha kake gani kwarai kuwa gashi a zahiri muna gani to ku kuma mutanen gari fa ba ka jin kuna da ran da kuma ya kamata a ce kun taka eh, kwarai kwarai ne akwai wanda ya kamata mu taka mu ba su gudu masu a ainihin hukumomi haka to mun gode ibrahim da wannan ra'ayi naka eh masha Allah Mm. to har yanzu muna to ga mu a jigawa waye a jigawa kai jigawa ma ya tsinke subhanallahi to a ci gaba da kokartawa muna magana to bauchi wane ne daga bauchi wane ne daga bauchi Abdulkarim Adamu ne daga Bauchi. To Abdulkarim me ra'ayinka game da wannan batun? Ra'ayina gaskiya hukuma ne hukumar tsaro ne ba ta ba da tsaro da ya kamata. Ha kake jin? Haka nake jin. Amma hukumar tsaro kana ganin ya kamata a ce ita kaɗai an bata da kashin mahaukacin kare? Eto, eh mu ma jama'ar gari ya kamata a ce ana tsaro sosai ana tagaza musu to mun gode abdulkarim kwarai da gaske bari mu je kebi kuma wane ne a kebi salamu alaikum labai ibrahim ayawa wa alaikum salam kana magana da alhaji hassan ni fandu mai kifi a ikiti gundumar da labar argun loka gama jihar kabi nigeria. to alhaji hassan me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa yau gaskiya Lare Ibrahim yawa game da tsaro dai Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi Mhm, Me yasa? Wallahi Lare Ibrahim yawa mu kawai ma bamu ci ba bira biranen. To amma baka jin ya kamata akwai abin da ya kamata kuma ku yi? To abin da ya kamata mu ma mu yi Lare Ibrahim yawa duk da yiwu kama aikacin gwamnati ya zaka da shi sai ya ce kai dan fashe da makami ne. To me za a yi? To Allah ya sauka. to ba da gaskiya ya kamata gwamnatin tarayya ya tashi tsayin daka ya kwato mun haƙƙinmu ga azalumai. Mun gode Alhaji Hassan. Bari mu je Zaria kuma waye daga Zaria? To assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Musa daga garin Kwangila memba kungiyar Taska. To Musa, me ra'ayinka game da muna magana ne akan sace mutane. Eh me ya kamata a yi? Kokarin nuna ɓata gari. kuma shi a jami'in tsaro bai kamata ya zama abokin gaba ga farar hula ba ko yaya mutum ya ga mutumin da zai cutar ya kamata ya kokari ya gaya ma jami'in tsaro sai da za a samu saukin waɗannan abubuwa sannan kuma addu'o'in da muke yi mu ci gaba da yi kar mu fasa Allah ya kamar zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu baki ɗaya na gode musa da garin kwangilamin ba mu ma mun gode Allah sa ku yan Najeriya sun ji wannan shawara taka bari mu je Katsina waye a Katsina kana magana da alhaji haruna inda yan tumaki jihar katsina to alhaji inda haruna inda yan tumaki eh, wato a halin gaskiya yadda mutane kasa ya yi yawa yanzu mutane suka yawaita ya kamata gwamnati ta ƙara yawan jami'an tsaro su kuma mutane su zamana cewa suna sa ido suna ganin irin mutanen da suke tare da su eh. musamman baki da suke shigowa garuruka masu gari da masu unguwanni da sauransu su sa ido su kan shin su wane ne wata a koma irin tsarin da kenan in mutum ya shigo unguwa mai unguwa ya san shi yawwa hakimi ya san shi har ya kai ga mai ya kai gari to mun gode Alhaji Inda Haruna yawan jami'an da fatar a mun gode Alhaji Haruna Inda mun gode Alhaji Haruna Inda bari mu je Benin waye a jihar a jihar Benin a Benin jihar Edo wa alaikum salam yahaya su gana shine daga nan awayi ne cikin karin kuma aziyaja ta shara odo ministry to yahaya me ra'ayinka to ra'ayina shine game da maganar tsaro eh. ko da zan dai hukumi na iyaka yanzu amma dai shugaban kasa shi matsakaimi ga jami'an tsaro 'yan sanda da sojoji ko ana samun samun zama lahiya a wannan kasar tamu Najeriya saboda wannan ma yan ta'adda masu kwashe mutane eh, suna garkuwa da su mutane to mun gode ya haya bari mu je Fatakwal kuma waye a Fatakwal Assalamu alaikum wa alaikum salam Ali Almagani daga Fatakwal to Ali Almagani me ra'ayinka ra'ayina ya kamata ce ɗan sanda su mai da hankalinsu akan maganar tsaro to yanzu yanzu ba su yi kana ganin yanzu ba su ya kokarin su kenan ba sa iya kokarin su kashi casa'in cikin ɗari. Eh. Sakamakon inda kana mota za ka ga bukatar su naira hamsin mafi mahimmanci ma a nan kudancin Najeriya. Wannan shi abin da na sani domin ni direban trailer ne. To Malam Hussein Ali Magami. Allah sa jami'an tsaro sun ji wannan kuka naka. To mun gode. Bari mu je Taraba kuma waye a Taraba? A sunana Suleiman daga Taraba. To Suleiman me ra'ayinka game da wannan batu? A ra'ayina da farko dai dole ne mu jingina a wannan gwamnati da kokarin da ta kawo zama lafiya a kasar nan. To. Lallai hakika in dambu yawa ba jin mai. Haka masu magana su magana su kace. Kata kata lamarin tsaro a kasar nan. Mm. Saboda haka gwamnatin tarayya ta yanzu tana kokari kwarai da gaske. Abin da ya kamata mu yi mu talakawan kasa. Eh. Shine mu ta addu'a mu ba da gudunmawar mu a matsayin mu na 'yan kasa ta hanyar nuna ko kuma ba da bayanai game da ɓata gari sannan mu kanmu mu zama mutane kwarai saboda ba zai yiwu a ce kai mutumin banza ne sannan kuma ka samu shugabanni na kwarai su maka aikin da ya kamata ba saboda haka abin da ya kamata mu mu 'yan kasa mu taimaka wa jami'an tsaro sannan mu wa kasa addu'a mu kuma mu zama mutanen kwarai to mun gode Malam Suleiman. Bari mu je Bauchi kuma. Waye a Bauchi? Malam Ezekiel ne daga Bauchi. Malam Ezekiel to me ra'ayinka? Amma ka dan rage rediyonka. Eh ra'ayi na shine ya kamata shugabanni su tabbatar da gaskiya da adalci cikin duka abin da suke yi. To. Kana ganin nan ne eh, matsalar nan ne matsalar take. Duk wanda aka sashe madafin iko ko gwamna ne ko shugaban kasa ko waye ne da ya tabbatar da gaskiya da adalci. To mun gode Malam Ezekiel. yawa na gode na gode da wannan ra'ayi naka to yanzu bari mu je kebi kuma waye a kebi salamu alaikum wa alaikum salam yahaya ne daga kebi suke zuru local government bedwork to yahaya me ka game da abin da muke tattaunawa to ra'ayi na shine gaskiya abin da ke jawo yanda abubuwa kama mai lahi a sake shi ha kake gani shi ke kamuna na waɗannan matsaloli ma'aikata su kama masu laifi su saki sai su sake shi abinda ke kawo muna eh sai su sake shi duk shi ke kawo muna wa'annan abubuwa to kana gani idan an magance wannan to mun gode kwarai wa alaikum salam mun gode malam yaya bari mu je maiduguri kuma waye a maiduguri Salamu alaikum yana nan jari Adam. Wa alaikum salam. Adam to me? Alhaji jari Adam daga Maiduguri. Alhaji Adam. Jari Adam. to me ra'ayinka game da wannan batun da muke tauna ra'ayina shi ne batu tsoro eh ya kamata ya kamata masu tsoron nan hmm. su dinga kamar yadda wani ya mara yanzu a abin nan kamar yadda wa'anda tsofin ma'aikatan da aka sallama eh. ya kamata a kira su a ba su wani alawus su dinga taimakon mutane da kuma su masu tsoron a ba su irin labarai da ke suke Wata, abinda hausa ke cewa da tsohon zuma ake magani ko a rika amfani da basiran su don haka kuma mm. jami'an tsoron na yan sanda da muke da su a najeriya bai sun ba to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka kiran daga maiduguri ne kira na karshe da za mu ɗauka. To yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Fiye da mutane 70 aka kashe yayin da wasu fiye da 300 suka samu raunuka a sanadiyar wani harin kunan bakin wake da aka kai a wani filin shakatawa a Lahore ta kasar Pakistan. a Akasarin waɗanda aka kashe ne mata ne da yara. kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya soki harin da aka kai a lardin punjab da babban murya da kuma cewa abin takaici ne jama'atul ahala wanda ta balle daga kungiyar taliban ta kasar pakistan ta dauki alhakin kai waɗannan harhari ta ce ta kai waɗannan harhari ne ne akan kristoci ko da yake daga baya an gano cewa mafi yawan waɗanda suka mutu a wannan harharar musulmai ne ba kiristoci ba Firaministan ƙasar Pakistan Nawaz Sharif ya sha alwashin kawar da aƙidar tsatsauran ra'ayin addini daga ƙasar bayan harin da aka kai ranar Lahadi. Ya ce manufarmu ita ce ta kawar tsatsauran ra'ayi daga zukatan mutane wanda ke barazana ga zamantakewanmu. Tilas mu kai wannan yakin ga 'yan ta'adda kafin su kai ga 'yan ƙasanmu wanda ba su ji ba su gani ba. Jama'atul Ahara ta ɗauki alhakin kai manya-manyan har-hare da dama a shekaru biyu da suka wuce. A can baya ta kai akalla hare-hare biyu a lahore ɗaya a coci a shekarar sha biyar wani kuma a tashar iyaka ta wagar da ke tsakanin pakistan da india a shekarar 2014 ƙasar pakistan mai yawan mutane miliyan 190 kimanin kashi ɗaya da rabi cikin ɗari na jama'ar ƙasar mabiya addinin kirista ne su ma kuma suna cikin al'ummar da 'yan tsagiran ke kaiwa hari alal misali a shekarar 2013 an kai wani harin ƙunan bakin wake a wani coci a fashawar wanda ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 100 kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce waɗannan hare-hare na ƙara jawo hankalinmu domin kawar da ta'addanci a duniya amurka za ta ci gaba da yin aiki da ƙawayenta a pakistan da yankin domin yaƙar barazan ta'addanci. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kuma a shine gare shi ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. yau Alhamis ne shugaban Amurka Barack Obama ya bude taron koli zango na hudu na karshe kuma gare shi a kan tsaron makaman nukiliya a nan birnin Washington DC, inda ya lura cewa har yanzu duniya na ci gaba da fuskantar barazana daga haɓaka makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi, da kuma yiwuwa 'yan kungiyar ISIS na iya tayar da bom mai tururin guba. Babban lauyan gwamnatin tarayya na ƙasar Belgium ya faɗa yau Alhamis cewa ana iya ta ƙeya mutumin nan da ake zargi da kitsa hare-haren ta'addanci na Paris zuwa Faransa. Masu gabatar da ƙararraki sun faɗa cikin wata sanarwa cewa a yanzu hukumomin Belgium da na Faransa za su haɗu su tsara yadda za a ta sake Sale Abdulsalam zuwa Faransa. A ƙasar Turkiyya kuma a yau Alhamis wani harin bom ɗin mota ya halaka 'yan sanda guda shida. wasu su 23 kuma sun jikata a birnin diyarbakir wanda akasarin sa kurdawa ne a kudu maso gabashin kasar a cewar kafafen yada labaran turkiya bom din ya tashi ne a daidai lokacin da wata mota dauke da zaratan 'yan sanda take wucewa dab da wata babbar tashar motocin bas ta birnin nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai haran sai dai wata kungiya da ta balle daga kungiyar kurdawa ta pkk ta dauki alhakin wasu hare-hare na bom da aka dana cikin motoci har biyu a ankara babban birnin kasar a cikin wannan shekarar doma adalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da sahi a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko hadda da shirin nan lafiya uwar jiki na jumai ali yanzu a madadin kowa da nan sashen hausa musamman maryam dauda ta taya na gabatarwa sai julie gresham wata da umarni da injiniyan mu lokaci wato injiniya robert wagner ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya